ومنكر للحزم ما ادعاه أثبت بعد أنه قضاه ليس على شهوده من عملي لكونه كذبهم في الأول وفي ذوي أدل يعارضاني مبرزا أتى لهم قولاني وبشهيدين متعرف قضاه wal halfa wal adala azba gurtala waqi da mu tarihi tarji hun qubil la ma ayadun wal akasu am ba'adun nuqil wa inna ma yakunu zaka indama la yumkinu jam'u lana bainahuma wa shay'u yad'i fi shahatani ma'a wa la yadun wa la shahidun yud'a يقسم ما بينهما بعد القسم وذاك حكم في التساوي ملتزم في بينات أو نقول أو يدي والقول قول زياد منفرد وهو لمن أقام فيه بينا وحالة الأعدل منها بينا والله الحمد daga cikin masailu min shahadati mun yi na ɗaya inda ya kasance shaida ta samu nukusani shaida kasance watan ta samu gicci ba ta cika ba a mun yi bayanin irin hukuncin da za a yi idan ya kasance shi bai cika ba to yau kuma ya komo inda ya kasance shi kuma watan mutum ya yi inkarin bashi da baya kuma ya tabbatar da shi ko kuma watan ya yi inkarin haƙi da baya kuma ya tabbatar da haƙin shi ma wannan kamar ta'arudina Ya ce, wa munkirin lalmi wanda ya musu ga wanda ke ƙara ta ko abokin jayayya ta musu ya mishi madda'ahu abinda ya ƙara ta kai, ko kuma da baya ya koma dawa ce iya yadda ana da ta bashi azbat ba'du sai ya tabbata suwa bayan wannan annahu bahu ya biya shi wa min kullin lismi madda'ahu mutunna kai yi ƙara akan kana biya ta bashi da yi ƙara ta akan kana biya ta bashi sai ya musu bashi da ya musu bashi an kashe ka kawo shaidannunka ka kawo shaidannunka guda biyu a dallai an kai tafkiyar su an haga ni adalcin su akan lalle kana biya ta dubu goma min bayin aw min ƙarfin, wanda ya kasance dubu ga goma wani abu sai wani abu watan a kasai san mishi ka biyo shi dubu goma ko kuma ranta mai dubu goma ka yi ka kawo shaidannu a kan lalle haƙe kana biya ta dubu goma na rance ko kuma na cinikayya alhali shi kuma ya kori mu'amala gaba ɗai na asalin mu'amala gaba ɗai ya kori mu'amala ya ce bai mu'amala komai da kwaiwa ba bayan ka kawo shaidannunka ba ba'adu sai shi ko kawo naka shaidu ba'adu bayan kawo naka shaida bayan in kare ne annahu ya yace a ayyari ga biya ka to laysa ala shuhudihi himin amalin min amalan aiki laysa bai zama ba ala shahudihi akan wa'annan shaidannun nashi laysa ala shahudihi min amalin laysa ala shahudihi min amalin? babu aiki ga shaidannun ga nashi li'annahu domin cewa shi hum. ya karyata su fil awwalatin harko da kaunihi saboda kasancewa ta hum ya gaitar da shaidannun nan ina ne fil awwali tun harko tun harko ya gaitar da shaidannun ba shi kaka biyan mutum na cinikayya ko na rance kace shi babu komai tsakanin ku da shi ya kore gaba ɗaya a filin hulɗa bayan ya kore hulɗa abin ya kai ku hakun ka zo kotu da aka zo gidan alkali aka tambaye ka kana da shaida kace kana da shaida bayan inkari ne in inkari ka kawo shi akan kana biya ta bashi bayan shaidu sun tabbata akan kana biya ta bashi kace baka biya ta bashi ko kuma bayan ya yi inkari ya dawo da baya kirari ce kana ga cikin shi, amma hukuma ya biya ka farko ya inkari akan bawo bashi da kike da sun tabbata sai ce ya biya ka yayi kirari lalle hakika akwai bashi amma ya biya an gane sai ba a yarda ba akan ya biya bashi bayan ikirari ne an ka cikin cikin cikin cikin da ta kawo da nugu guda biyu akan lalle ya biya ka an gane to ya kaita da shirin gaba ya kaita shi dunai don ta fi kuma amala gaba